wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayya musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishadantarwa faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta lubna sufiyan idan masu sauraro ba ku manta ba mun tsaya ne a wajen da rayyan yake yi wa bilal faɗa akan ya shigo ɗaki da takalmi inda yake cewa kai baka kula da kan komai ka samu da kuma kake yi dan haka nake raba kofuna da kai lokuta da dama baka raba shi da karance karance kan kwayoyin cututtukan da suke rayuwa da mutane a mu'amalar yau da kullum yana son lafiyar shi yana bala'in rere ta lafiyar shi tana jerin abu na farko da yake roƙa a dukkan addu'ar shi shi yasa yake ƙara tsantsan idan ya tsare da iyawar shi Allah sai ya taimake shi dan ya kula mutane ba su da wani buri da ya wuce su ja mishin amai da gudawa haka shekaran jiya da suka dawo daga masallaci haka shekaran jiya da suka dawo daga masallaci Bilal ya siyi wani rai kuma har yake yi mishi ta yi. Tun suna hanya ya fara gabza kamar ba shi da hankali. Ka tashi dan Allah ka shirya mu tafi. Bilal din ya faɗi yana ɗorawa da hamma ganin da ya yi kamar rayyan din baya jin shi sai lokacin ya kalle shi me kar ka dame ni ku yi gaba da hamma haris bana dole sai kun tafi da ni ya karasa maganar yana miƙewa shi ya gama shiryawa laila ce bai gane ba ni na gama shiryawa rayyan ya furta kamar an mishi dole miƙewa ya kafin ya yi wani motsi Haris har ya daga labulen ɗakin tare da yin sallama. Idanun shi ya tsayar kan Bilal ɗin. dan ya san korayen ya yi wa magana kai tsaye ba lallai ya amsa mishi ba. Kun gama? Yamma na yi. Kai Bilal ya ɗaga mishi, yanzu zan kira ka dama. Rayyan kuma Haris ɗin yake kallo. Murya shi can ƙasan makoshi ya ce, "Hamma, daga Haris ɗin har Bilal kallon shi suka yi a tare, fuskokinsu ɗauke da mamaki. Da ya lafa, ya furta har lokacin muryar shi na ƙasan makoshi, kamar maganar na mishi wahalar gaske, ba ta da lafiya, ko makaranta ba ta je ba tana ta amai jiya da daddare sai da suka je asibiti da daga kan kalmar ba ta da lafiya baya jin wani abu ya ƙara zuwa kwakwalwar shi zantukan da duk Haris yake iya kunnen shi suka tsaya lokaci guda ɗaya lokacin da ya fara takawa wuce Haris din yayi a bakin kofa ya katse mishi magana da yake yi takalma ya zira a tsayin rayuwar shi ba zai iya tuna ranar ƙarshe da ya taka bangaren mami ba ko Laila zai kira daga bakin kofa yake tsayawa ya kwala mata kira idan bata nan mami kan fito ta aiko a faɗa mishi bata nan idan ita mamin ce ta fito da kanta ta faɗa mishi bata nan ta juya ita ma kamar ta san ba karamin taimako ta yi mishi na tsaukake wa kanta yi mishi magana ba haɗuwa hamsin in za su yi da mami zai matsa ta wuce ne fuskar ta ma baya kallo ballantara ta sa ran zai gaishe ta inda sabo ta riga da ta saba a yaran ɗakin ayya daga khalifa sai bilal ne suke gaishe ta daga khalifa sai bilal ne suke gaishe ta ko da yaushe amma sauran sai ran da suka ga dama idan ta yi musu magana dai suna amsawa kuma babu wanda za ta ce ya taɓa yi mata rashin kunya amma ta kula ba ita kaɗai ce ba rayyan baya kulawa a gidan shi yasa bata taɓa kullatar shi ba amma yau babu wani tunani rayyan ya shiga ɗakin mami yana faɗin Laila mami da take kicin tana wanke-wanke sai da ta ji gabanta ya faɗi. Don yau sai ta ji kamar a cikin ɗakin tarayyan yayi magana, hakan ya sa ta tsame hannunta daga cikin ruwa tana fitowa. Ganin shi ya yi tsaye, yau ya sauke idanun shi akan fuskarta. Mami ina Laila, ya furta yana ƙara mata mamakin da take yi, fin ta iya cewa tana ɗaki don yau ikon Allah take gani muraran bata taɓa jin sunanta a bakin shi ba ta manta ranar ƙarshe da ya kalli fuskar ta yayi mata magana balle kuma a ce ya taka ɗakinta amma yau rayyan ne da kafafun shi a cikin ɗakinta lallai kan abin babba ne shi kam har ya fara cakawa yayi tunanin bai san inda ɗakin nata yake ba juyawa yayi mami da ta san tambayar da zai yi mata ta ɗaga mishi hannunta tana nuna mishi ɗakin bai ce komai ba ya nufi ɗakin Allah kai ka san daidai mami ta furta a hankali tana komawa cikin kicin dan ƙarasa wanke-wankenta tana barin rayyan a wajen da ya taka har kofar ɗakin da mami ta nuna mishi yana kwankwasawa laila Laila ya kira yana saka Laila da tun da ta farka cikin dare magungunan da aka bata a asibiti suka sake ta ta rasa abin da yake mata daɗi a duniya ga baki ɗaya a islamiyya ta sha cin karo da darsa da suke yin magana a kan al'ada menene ita al'ada da hukunce hukuncenta a tsari na addinin musulunci kuma tun da suke aji biya a sakandire takan ji wasu ajinsu suna zancen sai dai babu wanda ta ji yana labarin ana shan irin wahalar da take sha tun jiya Marar ta take ji tamkar wani ya saka shebir a ciki yana kwashe duk wani abu da ba shi da amfani ko numfashi da ƙyar take iya fitarwa da shi bayanta da cinyoyinta a rike suke har suna saka ta tunanin har tana tunanin ko jijiyoyin duk ɗaya ne suka fara daga bayan nata zuwa cinyoyinta ciwo ne da bata taɓa sanin irin shi ba dan ita ka barta da zazzabi shi ma sai mami ta yi da gaske za ta zauna waje ɗaya bata taɓa wata rashin lafiya da ta kwantar da ita waje ɗaya ba haka tana juye juye ne ta ji muryar rayyan dan ƙara dakuna fuska ta yi dan a tunaninta cikin kanta ne dan ko a zatanta ta yi tunanin har ya wuce makaranta laila ya ƙara faɗi yana doka ƙofar fiye da sau ɗaya kamar yadda ya yi da farko bata san lokacin da ta sauko daga kan gadon tana ƙara sawa inda ƙofar take ba kama hannunta ta yi ta murza tana buɗe mishi ƙofar hamma ta faɗi cike da mamaki da gaske shi ne me ya same ki rayyan ya furta da damuwa kwance a fuskar shi yanayin da ya dira mishi da bakunta tunda ba sabawa yayi ba idanunta ta sauke cikin nashi ki daina kallo na yayi maganar a tsawace yana saka ta sadda kanta kasa idanunta ya fara tara hawaye nashi idanuwar rayyan ya limshi yana buɗe su a kanta daidai lokacin da mara ta ta wani irin murɗawa sai da ta riƙe ƙofar tana kiran sunan Allah ba ita kaɗai ta rikice ba hatta shi rayyan ɗin ta ya ruɗa shi wai me yake daminki me asibitin suka ce yana daminki kin sha magani kai kawai ta iya ɗaga mishi ganin da ƙyar take a tsaye ya sa rayyan ɗin kama hannunta da yake jikin ƙofar yana janta suka shiga ɗakin yadda duk za ta misalta ciwon da take ji ta kasa ko idanunta ta kasa budewa tun da ta kwanta tana jin rayuwa ya mika hannu yana ɗaukar mayafin da ta rufe da shi in ta ji sanyi duk da ba bargo ba ne ba zanin gado ne babba warware shi yana budewa ya rufe mata kafin ya samu wajen zama kan duro da take gefen gadon kallon yadda lokaci zuwa lokaci laila takan ƙara rintse idanuwanta alamun tana cikin azabar ciwo yake yi jin yanayin yake kamar cikin ran shi shi bai taba ganin ta yi rashin lafiya haka ba tun tasowarsu yana nan zaune yana kallon yanayin nata mami ta yi sallama da ya amsa ba tare da ya ɗauki idanun shi daga kan laila ba me yake damin ta wai ko za a koma asibiti murmushi mami ta yi ai da sauki an bata magunguna kuma ta sha kai raye yake girgizawa tunda mami ta fara magana yana ɗago kai ya kalle ta laila ce mami ba fa ta rashin lafiya irin haka kin san ba ta rashin lafiya irin haka ya karasa maganar da wani irin yanayi a muryarshi. kamar bai san yadda zai faɗi kalaman ta fahimce shi ba ita ma mami bata san yadda za ta fara gaya mishi ciwon da Laila take yi ba na asibiti ba ne ba yadda zai fahimci asibiti sun yi iya nasu ƙoƙarin. zai wuce nan da wasu 'yan kwanaki na sani za ta ji sauki karka damu kai kawai ya jinjina tana ganin yadda bai yarda da maganganunta ba ya dai mayar da hankalin shi kan laila ne yana ƙara gyara zama sake ficewa mami ta yi daga ɗakin a nan ta bar da yin zaune sosai ya nutsar da hankalin shi a kan laila har sai da ya ga yanayinta ya canza da alamar bacci ya ɗauke ta amma ko motsi ta yi sai gaban shi ya faɗi baki ɗaya komai yake ji baya mishi daɗi kamar daga sama ya ji ana faɗin hamma kai miki hannun shi ya ɗaga guda ɗaya yana dakatar da bilal ɗayan hannun ya kai bakin shi da furta kafin ya miƙe tsam yana fitowa ƙofar ɗakin ya ɗan koma ciki yana fisgo bilal da suka fito muryar shi can ƙasa ya ce me kalan shi bilal yake da mamaki ban gane meye ba ka san kai muke jira har la'asar ta yi ko numfashi ya sauke baki ɗaya baya jin yana da natsuwar wata tafiya yau ni kam sai gobe baki bilal ya buɗe yana kallon shi so yake ya ga ko ɗan murmushi ne a fuskar rayyan ɗin da zai nuna ci wasa yake maganar da ya yi amma babu da dukkan gaskiyar shi ya faɗi sai gobe ka san hamma haris na da abu mai muhimmanci da zai yi goben ku cikin idanuwar rayyan yake kallo na ce kar ya tafi ne ban tuna lokacin da na ce wani a cikin ku ya jira ni ba kun tambaya na faɗa muku yau zan tafi yanzu kuma na ce sai gobe me yasa kake da matsala ne ya kabilan ba maganganun bane suka ɓata wa bilal yanayin da rayyan din yayi maganar babu alamun ɓacin rai ko jin haushi kamar yana makaramin yaro bayani saboda bai ɗauki abin da yayi a matsayin wani abu ba haka ne Bilal ya furta yana juyawa. Dan ya tsana fuska rayyan yayi dan ya ga kamar ran Bilal din ya ɓaci. Bayan a duka maganganun da ya bai ga abin ɓacin rai ba. Kiran sallar la'asar da ya ji an yi ya sa shi ficewa daga bangaren mami sai da ya je ɗakin shi ya ɗaura alwala sannan ya fito masallaci. Yana dawowa kuma kan shi tsaye bangaren mamin ya ƙara wucewa. Sanda ya ji a bakin ɗaki ya samu Laila ta tsuguna saboda aman da ta ji yana taso mata. Kuma bata ma ci wani abin ba balle ta ce za ta amayar da shi. Laila amai zaki amai kike yi rayan ya faɗi yana jin ruwan da yake takawa a banɗakin saboda babu takalmi a kafafun shi har cikin ran shi amma wahalar da dai da take ciki ta sa ko amsa ta kasa bashi da kanshi ya tari ruwa a famfo yana janyo bokitin kusa da ita kofin da yake ciki ya amfani da shi wajen zuba mata ruwa a hannunta da ta miƙo mishi ta wanke fuskarta shi ya kama hannunta tana miƙewa ta fice daga banɗakin ta koma ta kwanta a ran shi tunanin inda mami ta je ta bar ta ita kaɗai a halin da take ciki yake ran shi na ƙara ɓaci ba dole ki rashin lafiya ba ki kalli banɗakin da kike shigowa don Allah ya furta duk da wani zai iya shiga ya ganshi shi tsaf amma a idanun rayyan ya yi mishi datti omo da ya gani ya ɗauka ya zuba a bokitin yana wanke banɗakin har ƙaramin tawul ɗin da ya gani da bai san ko na menene ba ya ɗauka ya goge bangon banɗakin ko kaɗan baya son ganin datti ɗan jirwayen ruwa da zaka gani na ruwan wanka a banɗaki na ɗakin su san ba zaka gani ba ya goge ko ina ƙalƙal sai da ya wanke kafafun shi sannan ya fito daga banɗakin mu je kawai hamma idan muka yi la'asar sai mu tafi bilal ya faɗi murya shi a sanye cike da rashin fahimtar haris rayyan ɗin fa kallon shi bilal ya ya ce sai gobe zai tafi janyo shi zan yi murmushi haris ya yi kafin bilal ɗin ya ɗan dafe kai yana faɗin ka yi haƙuri allah ya ɓata min rai murmushi dai haris ya sake faɗaɗawa rayyan manya Allah ya shirya ban ɗakin su da yake cikin ɗakin Bilal ya shiga ya ɗaura alwala ya fice ka gani ina da abin yi zan yi a makaranta gobe da safe insha Allahu amma ka jira rayan ɗin, sai ku taho tare tunda ya fara magana Bilal yake girgiza mishi kai ya taho shi kaɗai kamar yadda yake so ga tun farko bai wahalar da su ba ya ce shi kaɗai yake son tafiya ka bar shi hamma da mun dawo sallah tafiya zami kai Haris ya jinjina yana miƙewa alwala ya shi ma suna fita masallaci tare suna dawowa shi ya shiga dan ya fito da jakunkunansu. da na Bilal ne guda biyu shi kayan shi ba su da yawa rayan kuwa jakar shi karama ce Bilal ya wuce bangaren Ayya inda ya tsaya daga bakin kofa yana faɗin Ayya za mu wuce a ƙasan murmushin da ta yi akwai damuwa shimfiɗa a ciki gidan har ya yi mata wani iri shiru da rayyar ya tafi daman ta saba don ko yana cikin gidan sai ta ta yi kwanaki biyu bata saka shi a idananta ba amma bilal a duk cikin yaranta babu wanda ta shaku da shi kamar bilal banda ahmadi shine namiji na biyu a rayuwarta da yake gane akwai damuwa a fuskarta tun kafin ta furta yake zama har sai ya ga ta yi fara'a sannan bilal ne kuma kaɗai yake ɗora bukatunta kan nashi ko bangaren da ya zaɓa na karatun shi ta san saboda ita ne wai duk cikin ku babu wanda da na ji yana sha'awar lissafi ko yar kara ba za ku yi wa abbanku ba ta faɗi wani lokacin can baya sosai bilal ya yi dariya musamman da zubaida ta ce wallahi ayya idan za ki tsare ni ban sanya aka yi na wuce lissafi a shekarar farko ba kowa na kallo na a matsayin yar abba a ajin suna tunanin zan baro in eh, da kyar di ta faɗo min nan aka buɗe chapter tattauna lissafi shi bai taɓa bashi matsala ba kuma rayyan yana ganewa matuƙa idan waje ya shige wa bilal duhu da ya nuna wa rayyan din yake warware warware mishi kina son wani ya karanci lissafi ne ayya kai ta dan rausaya na ga wahala yake ba ku ai murmushi kawai yayi sai ranar da ya amso takardun samun karbuwa a ABU Zaria ne ya nuna mata lissafi ne gurbin da ya samu Bilal ta faɗi tana jin ƙaunar shi har ƙasan zuciyarta, ki min addu'a kawai ayya, shi ne abin da ya faɗi, addu'a kan ba ta gajiyawa da yi musu ita. Tun da satin tafiyar shi ya kama take jin yadda za ta yi kewar shi, ko na rana ɗaya Bilal ɗin bai taɓa zuwa wani waje ya kwana ba, yaran nata girma suke yi a gaban idanuwanta, amma zuciyarta na kallon su ‘yan ƙanana har ƙarshen lokacin da Allah ya ara mata tare da su ba za ta daina ganin yarantarsa ba Allah ya tsare ku Allah ya ba ku sa'a a karatunku ka kula da rayyan kamar yadda ka saba ta ƙara ƙarashe maganar da yanayi mai nauyi a muryarta sai gobe shi ya fasa zuwa yau da mamaki ayya take kallon bilal saboda me ba shi ya zaɓi yau ɗin ba kallon rayyan ne fa bila ya yi wa ayya kawai ya fasa tafiya yau din ne sai gobe ita fa sam zaman shi a Zariya yanzu ya fiye mata zaman shi a garin kano saboda zai nisan tashi da mami da kuma laila ko kaɗan bata ta ƙaunar ganin yana wata mu'amala da su yana ina dan jin bilal yayi saboda baya son bata mata rai yana da tabbacin idan ya faɗa mata rayyan na ɗakin mami ranta zai ɓaci sosai amma a lokaci ɗaya ba zai iya yi mata ƙarya ba yana wajen laila ko ta tambaya zuciyarta na wani irin zugi ta rasa ta inda za ta fara bullo al'amuran rayyan shekaran jiya suna tare da kadikawarta ta so ta yi mata zancen rayyan din dan tana da yaƙinin ba za ta rasa shawarar da za ta bata ba amma sai ta tsinci kanta da yin nauyin baki bilal tambayar ka nake yi Ayya ta faɗi rai a ɓaci, kai ya ɗan ɗaga mata. Ba ta jin daɗi ne, yana ɓangaren maminmu. Ai Ayya bata bari ya ƙarasa ba, kanta har wani shu yake yi saboda tashin hankali. Numfashi kawai Bilal ya sauki yana wucewa don ya san Haris na can yana jira. Ko bai yi niyya ba yau zai biye shi zariya Kowane rikici ne Ayya za ta yi a cikin gidan yau. ita kuwa kanta tsaye ɗakin mami da za ta iya ƙirga iya shigar da ta yi daga zuwanta gidan zuwa yau ta nufa tana shiga ta fara kwalla mata kira Maryama ke kin san wallahi bokanki yayi karya. ke din banza balle kuma ƴan riƙonki ki fito tun wuri ki warware abin da kika kwalla dan tana da tabbacin karatun da Maryama ta garayyan ya nutsa yana yi ne ba ta so shine abin da ya tsoka ne mata ido yasa take neman sabota mata yaro hango wata kofar ɗaki da ta yi a buɗe yasa ta kakawa tana ƙarasawa abin da ta gani ya saka duk wata jijiya a jikinta tsinkewa rayyan ne da kayan wankin Laila da ta yi bata kwashe ba ta ajiye a gefen gado suka dinga shigar mishi ido ga kuma zaman da yake yi hakan ya sa shi mekewa idan yana wani abu da hannun shi yana rage mishi tunani ko zane ko wani aiki ko karatun makaranta sosai suke hana kwakwalwar shi tunanin komai sai abin da yake yi yana ɗaga wata hijab ya ga mp3 ɗin laila haɗe da airfest shi ya saka ma kunnen shi ya kuma kunna kusan waƙoƙin 'yan ƙasar sudan ne da suke yin tashe wato sahawa ne cike da mp ɗin su yake ji ya saka yan ɗin a aljihun shi kayan yake ninkewa a natsi shi yasa san bai ji hargagin da ayya take yi ba bai ma san tana bayan shi ba sai da ya ji an dafa shi juyowa ya ya cire kunne ɗaya na airfest ɗin idan ya ga kamar magana take yi uban me kake yi a nan na shiga uku ne mai muna rayan kayan su naga kana ninkewa me kake yi a ɗakin maryama yaushe ka fara shigowa ɗakin ta ya tsina fuska yana kama hannun ayya haɗi da janta bin shi take da matukar mamaki saboda komai ya kwance mata suna zuwa tsakar falon suka ci karo da mami da ta yanke karatun azkar din bayan sallar la'asar da take ta fito saboda jin tashin hankali da ayya hakan yasa ayya fisge hannunta daga rikon da rayyan yi mata maryama ki kiyaye ni wallahi ki fita idona kin aure mun miji kamar hakan bai ishe ki ba na saka miki ido akan bilal bai ishe ki ba kin biyo rayyan kuma dauki ɗaiɗai ki koma yi min kenan murmushi ma mai ta yi ta rasa kalar zargi irin na ayya duk tsayin shekarun nan ba su fahimci cewar ba ta da lokacin bibiyar ta ba ko akan ahmadi ba ta cin za ta iya bibiyar ayya duk kuwa tarin ƙaunar da take yi mishi idan bin malamai ne ayya take magana tana da kuɗin da za ta iya ba su. kawai babu abin da ya fiye mata zaman lafiya a kabari ne za ta gwammace ta bar mata ahmadi idan za a ba ta zaɓi tsakanin haka da bin malamai amma a duk rana gani take yi bibiyar ta take yi zuwa yanzu shagunan ɗinkunan Maryama guda biyu ana kawo mata dubban kuɗaɗe duk ƙarshen watan duniya ga hijabai da take ɗinkawa a cikin gida sari ake garuruwa ga hidimar yaranta san ta da lokacin wani abu ƙawa ƙwaƙwara guda ɗaya ta da ita idan abu ya sha mata kai idan ba ta son tattaunawa da Ahmadi Haris ne abokin shawararta yawan rayan ne kawai zai hana ta faɗa wa ayyan magana da za ta kwana tana juyi alkawari ne ta yi wa kanta ko dan zumunci da ke tsakanin yaran ba za ta taba mayar mata da magana a gabansa ba shi yasa ta girgiza kai kawai yanzu ma tana faɗin Allah ya kyauta ta juya na faɗa miki ki kyale min yarana ko me za ki yi ki kyale min yara na ba zai miki kyau ba idan kina bibiyar min yara rintse idanuwan shirayen yana bude su akan ayya ayya ya kira murya shi can kasa. bai ce yana son mami ba bai kuma ce baya son ta ba baya jin komai a ta samsam yana jin abu a game da ayya da abu amma shi kanshi ba zai ce ko menene ba lokuta da dama idan ya gansu zuciyar shi na yin duhu musamman abu ko gwada magana ya yi da shi sai kanshi ya fara sarawa shi yasa lokuta da dama yake zabar ya wuce ba tare da ya ce mashi komai ba ya sha cin tana faɗar cewa mami za ta baɗa musu abu shi yasa baya cin abinta lafiyar shi na da muhimmanci a wajen shi kuma idan ayyata ce za a yi abu ya tabbatar za a yi ne maganar da suke a tsakaninsu ba ta da yawa amma ba ta taɓa mishi karya ba ita da bilal na jerin mutane da ya aminta da su ba za su taɓa cutar da shi ba amma hakan baya nufin yana son hayaniya da ayya take yawan yi da mami din bai taɓa mata magana ba ne kawai ya fi zaɓar ya wuce ya abin da yake gaban shi yau din ne yake jin shi sama sama ga bilal da ya garan shi ya ɓaci kan maganar da bata kai ta kawo ba laila da har yanzu bai ga alamar tana jin sauƙin da mami ta kira mata ba ga ayya yanzu da ta zo tana wasu maganganu ayya dan Allah ki fita kin ga Laila ba ta da lafiya kuma da kyar ta yi bacci kallon shi ayya take tsoro ya bayyana a fuskarta dan ubanka shanyewar da aka yi maka har ta kai haka ne kake faɗawa da kyar Laila ta yi bacci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayya ta karasa magana za ta fasa iyo saboda tashin hankalin da take ciki abinda ko a mafarki ba ta taba hangowa ba ne yake faruwa a gabanta ka zo ka wuce ka koma makaranta kafin ranka ya mummunan ɓaci wallahi shi rayyan ya sauke ran shi ya gama ɓaci babu wani ɓacin rai kuma da ayya za ta kira banda wanda yake ji yana taso mishi yanzu zan koma makaranta sai gobe in sha Allahu cikin idanuwa take kallon shi idan na isa idan ina da wata daraja a idanunka za ka wuce ka koma makaranta yau maganganun ta yake ji sun danne shi da wani irin nauyi amma duwan da ya taso mishi na son bijirewa maganar da ta yi rinjaye ko ma meye ya fara shirin tasiri a kan shi hannunta ya kama yana janta har kofar ɗakin mami ɗin zan koma ayya sai gobe zan koma ya faɗi yana juyawa baki a sake ayya take kallon rayan har ya juya yana komawa ɗakin laila a gaban idanunta ba za ta ce ga yanda aka yi ta isa ɗaki ba amma har wani jiri-jiri take gani saboda tashin hankali tana shiga ɗaki a ƙasa ta zauna da bas jikinta babu inda baya rawa tunda take da rayan ko wasa bai taba gwada taya ta wani aiki ba asali ma magana da ita wahala take mishi waccan shekarar da ta yi jinya ya shiga ɗakin dai ya zauna amma bai ce mata kanzil ba har ta ji sauki haka zai shiga ya samu waje ya zauna a fuskar shi babu alamar damuwa ko wani abu idan masu Zubairu da suke zaune suna surutu tashi yake ya fice kamar surutun nasu yana fara hawa mishi kai kamar yadda yake faɗi amma yau rayyan har yake faɗa mata laila tana bacci rayyan ne da hannun shi ta gani yana ninkewa laila kaya wasu hawaye masu ɗumi ne suka zubo mata ta jima a wajen ko sallama magariba da ƙyar ta samu ta yi tana zaune tana sharbar kuka ne ahmadi ya shigo idan duka yaran suna gidan yaya ayuba da tuna haka za su shigo su same ta tana wannan kuka. har ta fara kewar bilal tun ba a kwana ba ta san shine kawai baya iya daukar awanni bai ganta ba ko leƙawa ne sai ya yi ya ce ayya tun ɗazun ban ganki ba ne ba kina lafiya dai ko ba zai taɓa gane yadda kulawar shi take ƙara mata san shi ba subhanallah maimuna lafiya me ya faru ahmadi ya faɗi yana ƙarasawa cikin ɗakin sosai kamar haka take jira ta sake fashewa da wani irin kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ahmadi ya furta cikin bayyanannen tashin hankali duk ina yaran suna lafiya dan Allah ki yi min magana dan har ya fara zufa saboda tashin hankali muryar ayyana shakewa saboda kuka ta so ma faɗa Tunda da kake ahmadi tun da rayyan ya mallaki hankalin shi ka taɓa ganin ya taya na aiki ko da shara ne cike da mamaki ahmadi yake kallanta ya ɗauka sun gama yanke hukuncin addu'a ita ce kawai abin da za su dinga yi wa rayyan ɗin da ita ba za su ƙara ɓata ransu a kan shi ba idan ma sun ɓata ran nasu za su yafe mishi da sun wuce ko Allah zai sanyaya zuciyar shi tun tunda fushinsu zai ƙara jefa shi cikin wani yanayi ne kuma idan bai manta ba yau Bilal ya ce za su koma makaranta hatta kuɗin rayyan ɗin ya haɗa ya ba wa Bilal to mai zai yi wa ayyar har haka da take wannan kukan idan na ce baka rayyan na ninke wasu can daban kaya da suke sakawa abin zai baka mamaki bata ma rufe bakinta ba ganin wani sabon mamakin karara a fuskar ahmadi hannu ta kai tana share kwallon wasu sabbi na ƙara damar zubo mata kada kai ta yi cikin ƙonar zuciya yanzu zaka yarda da ni ko yau zaka yarda matarka na bibiya ta zaka yarda yara na take so ta raba ni da su na ahmadi na kau da kai iyayen da zan iya da Allah na roƙe ka ka yi mata magana ta kyale min yaro ta kyale min yaro na ta karasa tana sakin wani irin gunjin kuka tabbas zancen ya daure mishi kai matuka ya san rayyan a cikin yaran shi yanzu babu wanda yake kula da takon shi kamar rayyan idan da gaske ayya take yana ninke wasu mami kaya to tabbas zargin da take yi na da tushe duk da a ƙasar ran shi ya san mami ba za ta taba yin abin da zai cutar da wanin shi ba ki yi haƙuri zan mata magana insha Allah babu abin da zai faru dan Allah ki yi hakuri ki daina wannan kukan Ahmad ya faɗi don kukan nata ya ƙara ɗaga mishi hankali bai fita daga ɗakin ba har sai da ya tabbatar da ta daina kukan da kanshi ya zubo mata abinci ya kawo mata ruwa sannan ya nufi ɓangaren mami don duba jikin Laila ya samu ta riga da ta yi bacci daga nan ya wuce bangaren shi bai yi wa mami zancen ba sai bayan sun ci abinci dare har ma sun kwanta sannan ya ce maryamu me yake faruwa ne numfashi ta sauki me kake so in ce maka na ɗauka ta riga da ta gaya maka abin da ya faru to masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a shirin mu na gaba ku dai ku yi sharing liking da kuma comment